بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah yau za mu tashi a sahabi na talatin a cikin jerin gwano da ake mana na tsarin tasirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace Usman ibn Maf'un awwalu man dufina bil baqi' sahabin da ke gaban mu shine sayyiduna Usman ibn Maf'un radiyallahu ta'ala anhu malami masa take da awwalu man dufina bil baqi'i shine farkon wanda aka fara birnewa a makabartar Madina kamar yadda malam ya ambata amma mu rike wannan bayanin akwai magana a kansa malam da ya bashi wannan takin ya ce awwalu man dufina bil baqi'i al baqi'u maqbaratul madina kenan makabartar Madina kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya assasa wannan makabartar man huwa wane ne sayyidina Usman ibn Mab'un mal yace huwa Usman ibn Mab'un ibn Habib bin Wahab al-Jamahi Abu Sa'id sunansa Usman sunan mahaifinsa Mab'un sunan kakansa na farko Habib sunan kakansa na biyu Wahab daga kabilar Jamh al-Jamahi Banu Jamah ana masa da alkunya da Abu Sa'id sunansa Uthman sunan babansa Maz'un kabilar su Banu Jamah sannan ana masa alkunya da Abu Sa'i min sadatil muhajiri yana cikin shi magabannin shawa shi magabannin muhajirai waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa Madina yana ɗaya daga cikin kuma farko farkon waɗanda suka musulunta wa min awliya illahi almuttaqina kuma yana cikin waliyan Allah almuttaqina masu tsoron Allah alladhina fazu bi wafatihim waɗanda suka rabauta da mutuwar su fi hayati nabiyihim a lokacin annabi na da rai wa salla alaihim manzo Allah ta sama ya sallah wannan wata falala ce a ce manzo Allah ta sama ya maka sallah shi yasa ai hatta Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya nemi manzon Allah ta sama ya mahaifinsa sallah kuma manzo Allah sun sama yama Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da ƙarshe Allah mu da ki yace kada ya sake haka kada ya sake makafarai sallah shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya mutu ba musulmi ba shine ra'asul munafiqin munafikai ku sun fi kafaran da suka bayyana kafirci sharri domin su ba a san irin yadda za a fuskance su ba suna bayyana suna tare da musulmai amma a cikin zuciyarsu ba tare da musulmai suke ba su ne munafiqun to manzo Allah ta sama ya mutum sallah ba karamar daraja ba ce shi yasa malam ya ce min alladhina fazu alladhina fazu bi wafatihim fi hayati nabiyihim yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rabauta ta hanyar rasuwarsu ko ta sanadiyar rasuwarsu a lokacin annabi na da rai fa salla alaihim kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya musu sallah wa kana abu sa'ib radiyallahu anhu awwala man dufina bil baqi'i malam yace abu sa'id shine usman ibn mas'ud ko radiyallahu ta'ala anhu awwala man dufina bil baqi'i shine farkon wanda aka birni a makabartar baqi'ul ganqadi to wannan bayanin da aka yi kenan to amma malaman hadisi suna da magana akan wannan a wannan zamanin kamar a shekul Albani Allah ya ji kansa A a الشيخ الألباني أتكن سلسلة a الصحيحة مجلد سنة bakwai. yi bayani mai tsawo a game da wannan riwayar da ke cewa Usmanu ibn Maz'un huwa awwalu man dufina bil baqi'i akwai wata riwaya ita kuma da ta zo ta ce As'ad ibn Zu'ara shine farkon wanda aka fara rufewa a baqi'ul Garqadi amma bari mu ji bayanan da albani ya yi Allah ya ji kansa yace summa innahu qad zakara ghayru wahidin sannan ya tabba ya mutum ba ɗaya ba ya ambata anna Usman ibn Maz'un cewa sayyidina Usman dan Maz'un kana awwala man dusina bil baqi'i shine farkon wanda aka rufe a makabartar baqi'u sai albani ya ce walam ara zalika muttasilan min wajhin yuhtajju bihi amma ni ban ga wata fuska kwara daya da ta tabbata wacce za a iya kafa hujja da ita akan wannan magana cewa sayyidina Usman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu shine farkon wanda aka fara rufewa a makabartar baki ulgankadi. wa a'la ma waqaftu alayhi yace mafi daukaka mafi girman abin da na tsayu akan sa na gani ma akhrajahu ibn Sa'd ne abinda al ibn sa'ad ya fitar a cikin tabaqat dinsa tabaqat ibn sa'ad wanda ibn sa'ad littafi ne tarihu rijal tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai da atba'u tabi'in wato littafi ne da yake magana akan tarihun rijal to shine yace abin ya gani shine abin da ibnu sa'ad ya ruwaito min tariqil waqidi nafsihi daga hanyar alwaqidi wannan alwaqidi mun taɓa magana kansa ko kun manta nasitu alwaqidi mun taɓa magana kansa ko <laughs> qala yace akhbarana muhammad ibn abdullah an az an abdullah ibn amir ibn rabi'a qala awwalu man dufina bil baqi'i min al-muslimin usman ibn Amir ɗan Rabi'a ya ce farkon wanda aka fara rufewa a makabartar Baqi'u daga cikin musulmai shine Usman ɗan Maz'ud. Sai Albani ya ce, "Wa Rabi'a ta hada, kaga ibn Rabi'a wannan ibn Rabi'a da aka ambata wato Amir ibn Rabi'a wulida fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tabbas an haife shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabi ne shi, lakin sanada ilaihi halikun. sai dai isnadin da ya kai zuwa ga shi amir ibn rabi'a din isnadi ne halakake li'anna waqidi ya matruku domin al-waqidi mashhuri ne a cikin malaman sira amma malaman hadisi ga baki ɗaya sun ce masa matruki ne in an ce matruki shine allazi tafaqa ruwatu ala da'afihi fa huwa saqit li'tibari shine wanda malaman hadisi kowa ya so kai yace ba za a karɓi riwayarsa ba so da in ka je riwayarsa ba za ka je ka nemo ta ce ta kara mata karfi ba mun fahimta a kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a cikin littafin sisiratul ahadith sahiha din a wurare da yawa wa shaykhuhu muhammad ibn abdullah wa ibn abi abubakar al-madini qala az-zahabi fi al-mizan sannan malamin al-waqidi shine muhammad dan abdullah ibn sabra abubakar almadini al'imamu zahabi ya faɗi a game da shi a cikin mizanul i'tidal ya ce ƙala ahmadu kana ya za'ul hadisa shi wannan malamin na alwaƙidi shi ɗalibin alwaƙidi maturukun sannan malaminsa muhammadu bin abdullahi ibn sabara shi kuma ya za'ul hadisa in ji al'imamu ahmad bin hanbal ana yana ƙirƙirar hadisan ƙarya ma har wannan dai riwaya bata. qala albani ƙarshe sai ya ce wa bil jumlati yace kai a dunkule dai fala da raman huwa sahabiyyu alladhi dufina fil baqi'i awwala yace a ingantacciyar riwaya ba a san wanda za a ce shine farkon wanda aka fara rubu aka fara rufewa a makabartar baqi'u ba a huwa usman ibn maz'un shine usman dan maz'un am sa'ad ibn zurara ko ku sa'ad dan zurara ne wannan sa'ad ibn zurara din in kun tuno in ba ku manta abubuwa waye shi as'ad ba sa'ad ba as'ad ibn zuhara ina malamin sira yake Allah da razak da ka kusa da ni ci as'ad ibn zuhara waye as'ad ibn zuhara ga malam Musa nan duk malaman sira ne su ku zama fa almajiran alwaqidi in suka zama almajiran alwaƙidi kaga da matsala ko matrukun waye sa'adu bin zuhara lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira ya zo Madina lokacin da taguwarsa take ta tafiya kowa na cewa nan a ta zo nan ta zo nan manzal su ce da'uha fa innama hiya ma'mura ko ce ku kyale ta ta san inda za ta Allah ya umarci ta ta san inda za ta da ta je ba ta durƙusa a wani fili ba filin su waye ma aka ce marayu dawa dawa ya sunan su <laughs> ya sunan su la ilaha illallah ya sunan waɗannan marayun guda biyu sahal da suhaili سهل وسحيل كانا تحت هذر أسعد بن زرارة يتيمين كانا يتيمين تحت هذر وأسعد ابن زرارة ده سهل ده سحيل مغايوني سنة قشن كولر أسعد بن زرارة إيه. أسعد بن زرارة من غاني أي to shine a Sheikhul Albani Allah ya ji kansa yace a huwa Usman bin Maz'un am As'ad ibn Zurara ala anna zalika kullahu madaru riwayatihi ala al-waqidi da wanda yace As'ad ibn Zurara riwayat ce As'ad ibn Zurara da riwaya da tace Usman bin Maz'un shine farkon wanda aka rufe a baqi'ul garqadi dukkanin riwayoyin waqidi ya ruwaito su waqidi kuma matruki ne wa bi asanidihi mukhtalifati al-wahiya kuma ya kawo isnadansa waɗanda suka kasance al-mukhtalifa mabambanta al-wahiya waɗanda suka kasance hudaddu na masu rauni Sadaka. haka hadha ma sha'a wa lam yathbut fi wannan ya tabbata a sira amma yana cin abin da ya yadu amma bai tabbata a sira ba a ingantaccen ingantacciyar riwaya kaga wannan kowa ka tambaye shi aka ce waye farkon wanda aka fara rubewa a baki ulgarqadi wa ake cewa Usman ibn Mas'un Albani yace wa bil jumla fala yudra man huwa as-sahabi alladhi dukina fil bati'i awwala kun gani ko ai yanzu muna cin alamu tahqiqi ne ko to da kashe mutum ya san abin da zai faɗi ya san kuma abin da zai karantar da mutane wannan dai yana cikin ina jin ni tun ina ban san iyakar shekaruna ba ake faɗin wannan magana cewa Usman ibn Mas'ud in za a faɗi falalolinsa sai ce huwa awwalu man dufina bil baqi'i shine farkon wanda aka fara rufewa a baqi'ul garqadi to lam tasbut riwayatu الواقدي matrukatu الواقدي annahu matrukun mun ji ko to wannan saboda malam ya kawo shi kuma ba shi ba akwai manya-manyan malamai da suka kawo an a ƙasa in kun duba za ku ga ya mai da marji'insa shi ne al’isaba shi ta ne قال سعيد بن المسجد أسلم أبو السائب بعد ثلاثة عشر رجلا الإمام سيدنا عثمان بن مسعود أبو السائب يا مسلم تبايا متاني قوم شاؤك wa hajara al sannan yi hijira biyu wadannan ce al wace hijira da wace al-hijratu habasha wal hijra ilal madina wa tuwfiya ba'da badr ya rasu bayan badar wa kana abidan mujtahida ya kasance mai yawan bauta kuma mujtahidi mai kokari wa kana huwa wa aliyun wa abu dharr hammu an yahtasu fa ankara alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyiduna da sayyiduna abin nan Usman ibn Mas'ud da sayyiduna Ali da Abu sun kusa su dandake kansu su yi ma kansu dandaka su zama ba su da sha'awar mata fa ankara alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sallama ya kiyar da a gare su eh. daga ce riwayoyin da ake ambatawa na hadisin da manzo Allah sun yace amma wallahi inni akhshakum billahi wa atqakum lahu ana waitowa cewa Usman ibn Mas'un yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farko farkon hijira suka je suke wannan firar a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Hadda sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ɗayan su yace shi ba zai ci abinci ba ba zai sake cin abinci da nama ba ko ɗayan su yace ba zai sake bacci ba kawai ibada zai ta yi ɗaya yace ba zai sake kwanciya akan katifa ba ɗaya yace shi kuma gabaki ɗaya ba zai yi aure ba manzo Allah sama yana jin su shine sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yace a antumul ladina qultum kaza wa kaza ku ne kuke faɗin magana ku ce kaza da kaza amma wallahi ni akhshakum billahi wa atqakum lahu wallahi na fi ku khashiya na fi ku sanin Allah da tsoron Allah tun na fi ku a sumu wa uftar wata ran ina yin azumi wata ran kuma ina yin in ƙi yin azumi in ci abinci na da rana wa akumul laila wa anamu sannan wani zubin in yi qiyamul layl wani zubin in yi bacci sannan wa atazawwaju nisaa sannan kuma ina da aure ina auren mata man ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda yace ba ruwan shi da sunna ta to baya cikin mabiyana to suna ciki to sun so su yi ikhtisa sun so su yi makansu dandaka su zama kwata-kwata ba su da sha'awa manzo Allah sa sama ya hana su so daga babu rahbaniyanci a musulunci har ka'ida ce mashhuriya da ake cewa la rahbaniyata fil islam babu rahbaniyanci a musulunci shi yasa Sheikh Abu Hassan Ali An-Nadawi rahimahullah ya rubuta littafin shi yasa musuna Rabbaniyatul la rahbaniyya Rabbaniyatul la rahbaniyya muna san rayuwa ce ga ubangiji bauta ga ubangiji ba wai a ce mutum kuma ya ce shi ba zai yi aure ba ya tabattuli قال سعيد بن المسجب الإمام سعيد بن المسجب تابعي رحمه الله تعالى يقول سمعت سعدا يقول na ji na sa'adu yana cewa radda rasu wani sa'ad hmm? akwai sa'ad ibn Mu'ad an baro shi a baya akwai sa'ad ibn abi waqqas kun baro shi an baro shi a baya wa ake nufi da wannan sa'ad ibn Mu'ad ko sa'ad ibn abi waqqas hmm? to saboda me ya zama shine ya rasu ne shi ya fi me ha shi ga ga kowa ya nashi sun da je kun samu tabayunul ara'i wane ne ya ce sa'ad ibn mu'az ake nufi kai ne a'a a'a ustaz kai ne kace sa'ad ibn mu'az ake nufi a nan ko ko ba kai bane to me hujjarka da kace sa'ad ibn mu'az ake nufi ana uzu billahi uzu billahi afsadda al'amra waye yace sa'ad ibn mu'az ne babu bai samu kowa ba uzu billahi waye yace sa'ad ibn abi waqqas ne a wasu sun daga wasu dole mutum ya zama yana da ra'ayi in ba ka ba zan nuna shi jawabi dole ka zaɓi jam'iyya wa ai wasu to wanda sa'ad nan wasu akwai wani sa'ad nan kenan ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya ku ne kuka ci sa'ato ku sauran sai kun kawo na sa'adu ne wannan A bi muka kawo ɗaya bai samu ƙwar'a ko ɗaya ba ɗaya kuma ya samu ƙuri'u sha ɗaya to sauran ku kuma ba za ku zai a katanga ba kuma ko ku dare baya ko ku duro ciki a ai ba a yadda ba kai wanne ka ce sa'adu muna biyu waqqas kai kuma fa kai ma katanga ka hau dara ko baya ko kayo ciki sakacca sadu na biyu waqas to wanda suka ce sadu na biyu waqas ne su faɗi dalilin su na'am na'am shi shi a ibn Ma'az ba su gan shi ba to kai kuma fa Kafa kai kuma ka ce naka menene Eh? a ina ka samu wannan ka'ida cewa an aka ce sa'adu aka yi shiru ana nufin sa'adu bin ma'a sa'adu bin abi ne a kaman a wani waje bayan nan yusuf kai me yasa kace sa'ad ibn abi waqqas ne a a kai ka zaka kawo ai so to shine sa'ad ibn abi waqqas رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل من زن الله صلى الله عليه وسلم giduna يدا سيدنا عثمان بن مزعون التبتل at-tabattul shine al-inqita'u lil ibada mutum ya yanke ce ibada kawai zai yi ai shi yasa ake ce ma Maryam al-Batul eh ake ce mata al-Batul Maryamul Batul ai allatin qata'at lil ibada wacce ta yanke ibada kawai take yi sannan Allah mulki zai ce wa tabattal ilaihi tabtila ka yanke baki ɗaya ka koma ga Allah ta'ala shine at-tabattu to at nan a inqitau lil ibadati wa adam zawaj mutum ya yin aure yace ba ruwan shi da aure kawai zai ta ibada shine ake ce masa at to manzon Allah sallallahu alaihi ya ki yadda sayyiduna Uthman ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu ya tabattuli walau azina lahu lakhtafaina wallahi mu ma a lokacin yadda muke son ibada da manzon sama ya ba Usman ibn Mas'un dama yayi tabattuli mu ma wallahi da sai mun yi amma sai manzon sama ya hana sa wa kana radiyallahu anhu mimman harrama al-khamra fil jahiliyya an faɗa cewa sayyiduna Usman ibn Mas'un ya kasance cikin waɗanda suka haramta ma kansu giya tun a jahiliyya akwai su da yawa akwai sayyiduna Usman ibn Affan akwai sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu an lissafa su suna da yawa waɗanda tun kafin zuwa musulunci ba sa shan giya suka haramta ma kansu iyaka riwaya ta zo take tabbatar da ce take faɗin cewa Usman ibn Mas'un ya haramta ma kansa giya riwaya ce mai rauni kamar yadda zamu gani qala Usman ibn Mas'un sayyiduna Usman ibn Mas'un aka ce ya ce la ashrabu sharaban yuzhibu aqli ba zan sha wani abin shan da zai tafiyar min da hankali na ba wa yudhiku bi man huwa adna minni sannan ya sako wa yudhiku ay yusayyiruhu kila wa yudhiku man wa bi man huwa adna minni sannan ya sa wanda bai kai ni daraja bai rika min dariya mutum ya sha giya ai yara suna zuwa su zo su ta yara sai su zo su mai da shi abun wasa ko wa yahmiluni ala an ankiha karimati sannan kuma ya sa min da ya je ya jefa na har in je in afka ma karima ti yata karima mai daraja qala az-zahabi hadha khabarun munqati'un la yathbutu sai dai wannan riwayar al-imam az-zahabi a cikin sirru alamin nubala yace riwaya ce munqati'a bata tabbata ba da wannan bayanin cewa sayyidina Usman ibn Mas'un ya faɗa haka amma riwayoyi sun zo da masu ƙarfi da suke tabbatar da cewa tabbas sayyidina Usman ibn Mas'un tun kafin a zo musulunci ya zo yana cin waɗanda ba sa shan giya mun gane ai waɗanda suka shafa kafin musulunci ya zo ba ba laifi suka yi ba mun gane ai ba laifi suka yi ba domin aka lissafa maka waɗanda suka sha a lokacin ai halas ne kuma ba su da wani abin shan da ya wuce shi yadda kake shan ruwa ko kuma kake shan mineral ko kake shan juice ka ji daɗi to su ma kuma haka suke shan ta a wancan lokacin har Allah subhanahu wata'ala a cikin hikimarta ya zo kuma ya haramta ita giyar wallahu ta'ala a'la wa a'lam